nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na ko kun san. Akwai shirin Afirka a yau shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. amma hal yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga kanunsu, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta ce za ta mai da martani kan ƙudurin hukumar IEA akan kan shirin nukiliyar ƙasar. gwamnatin birtaniya ta wa ministocin hargitsar isra'ila guda biyu takunkuman tattalin arziki sannan za ku ji cewa iran ta fara fidda takardun sirri tsakanin hargitsar isra'ila da kuma hukumar iaea e yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ba da sanarwar cewa ta shirya matakan da za ta ɗauka kan hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya ta duniya idan ta samar da ƙudurin yin allah wade da kuma rashin ba da haɗin kai ga hukumar ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa martanin da iran za ta mayar tare da haɗin kai da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar wato atomic energy organization of iran aeoi baka'i ya yi allah wadai da rahoton da daraktan hukumar iaea e rafael golosi ya bayar dangane da shirin nukiliya ƙasar iran kafin taron gwamnonin hukumar ya ce wannan a fili yake nuna cewa hukumar iaea e tana aiki ne da wato tana aiki da makiyan jumhuriyar musulunci ta iran da kuma wato wa'anda suka hada da amurka da kuma hamjin kasar isra'ila gorosi a rahotonsa ya bayyana cewa iran ta ƙi ta bayyana ayyukan nukiliya da take yi a wurare guda uku a cikin ƙasar da kuma yadda take tace makamashin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 Gwamnatin ƙasar Birtaniya ta ba da sanarwar ƙaƙabawa ministocin ƙasar Isra'ila guda biyu takunkuman tattalin arziki saboda ra'ayinsu na wuce gona da iri wanda zai wanda bata duk damar da ake da shi na samar da ƙasashe biyu don warware rikicin gabas ta tsakiya. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa kiraye-kirayen da ministocin na hamshin ƙasar Isra'ila suke yi don wato wato cire kofar ragon da ake wa kasar isra ake wa zirin gaza ko kuma yamma da kogin jordan yana kawo cikas a cikin shirin kasashen duniya na warware wannan matsalar bazalel smotrich dai wanda shine ministan kuɗi na kasar isra'ila ya ce kasar isra'ila wato za ta ƙara mamayar yankin yamma da kogin jordan kafin zaben shekara ta 2026 sannan ya rantse kan cewa za a share falastinawa a gaza kuma za su wargaza ƙungiyar hamas a cikin 'yan watanni masu zuwa sannan itamar ben gafir kuma wanda ya kasance ministan harkokin yaƙi ko tsaro na hamci ƙasar isra'ila ya buƙaci a ƙara ginawa yahudawa gidaje sannan a faɗaɗa kai hare-hare a kan falasɗinawa ta yadda ba za a sake yin maganan kafa ƙasashe biyu a ƙasar falasɗin da suka mamaye ba takunkuman tattalin arzikin dai zai iya tada jijiyoyin wuya a tsakanin ƙasashen biyu amma kuma ba zai hana mace ƙasar isra'ila yin abin da take so ba ma'aikatar leƙen asiri na ƙasar iran ta fidda wato bayananta na farko na sirri wanda ta samu daga hamshi kasar isra'ila wanda kuma suke tabbatar da dangantakar da hukumar iaea e take da shi da kuma haramtaccen kasar da kuma sauran kasashen yamma da hukumomin tsaronsu kamfanin dilancin labarun ip na kasar iran ya ce tare a cikin wannan bayanin da ma'aikatar ta wallafa ya zuwa yanzu ya nuna cewa ya nuna irin yadda amurka isra'ila ko kuma yadda hukumar IAEA take miƙa bayanan da ta samu daga cibiyar nukiliyar ƙasar Iran ga hamji ƙasar Isra'ila wanda ya kai ga kisan masana da ƙwararrun fasahar nukiliya a cikin ƙasar Iran. Bayanan da sun bayyana yadda hukumar ta IAEA take miƙawa dukkanin takardun sirri na shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran ga makiyanta don su yi aiki a kai. banda haka hamshi kusa isra'ila uh, banda hamshi kasar isra'ila dai wa'annan bayanan sun isa hannun hukumomi a kasashen yamma musamman amurka sannan sun tabbatar da cewa hukumar iaea e ba ta yin aikinta da adalci amma daraktan hukumar wato rafael grossi ya bayyana cewa abinda gwamnatin ƙasar iran take faɗa dangane da shi da kuma hukumarsa ba gaskiya ba ne masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran sojojin kasar yemen sun ba da sanarwar kai hare-hare da makamai masu linzami samfurin ballistic kan tashar jiragen sama na bengerun a birnin yafa wato tel aviv a safiyar yau laraba kuma makaman sun sami inda ake bukata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kara da cewa sojojin sun yi amfani da makamai masu linzami samfurin ballistic a hare-haren kuma sun kai su ne don tallafawa Falasinawa a gaza wanda hamkisar isra'ila take wa kisan kare dangi labarin ya kara da cewa daya daga cikin wato makaman masu linzami ya sami tashar jiragen kai tsaye ba tare da an kakabo shi ba makaman dai sun hargitsa wato zirga-zirgar jiragen sama a tashar na wani lokaci sannan ya sanya yahudawa a tsakiyar wato yafa ko tel aviv da kuma yammal kogin jordan wato rugawa zuwa wajen ɓoyewa sannan burgediya yahya tsari kakakin sojojin ƙasar yemen ya bayyana cewa an ji ƙarar wato jiniya tana kokawa a yankuna da dama a haramci ƙasar isra'ila ko kuma ƙasar falasɗinu da aka mamaye tawagar fursunonin yaƙi na ƙasar rasha da ƙasar ukraine sun koma gida saboda yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma a birnin istanbul na ƙasar turkiya kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya bayyana cewa a taro na biyu tsakanin jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu a birnin istanbul na ƙasar turkiyya wato a ranar biyu ga watan yuni da muke ciki ne suka cimma yarjejeniyar wato musayar fursunoni a karo na biyu labarin ya nakalto ministan tsaron ƙasar rasha yana cewa fursunonin rasha da suke hannun ukraine sun isa ƙasar rasha a jiya talata haka ma ɓangaren rasha ta miƙa wa gwamnatin ukraine wasu daga cikin fursunonin da suke hannunsu ministan ya ƙara da cewa halin yanzu dai fursunonin suna wato karɓar bincike na lafiyarsu da kuma wato gwaje-gwaje na likita kafin su iso gida masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma afirka a yau shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya. Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan tsokacin da jaridar New York Times ta Amurka ta yi kan yadda kamfanin tsaro na rundunar sojin hayar ƙasar Rasha Wagana ke yi a ƙasar Mali. da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Jaridar New York Times ta Amurka ta rubuta wata makala da ta sanya mata suna cewa wannan shine yadda hoton kamfanin tsaro na Wagana ya ruguje a ƙasar Mali. Maƙala ta ce hoton sojojin haya na Wagana na ƙasar Rasha da aka daɗe ana yayata sunansa shine kamfanin tsaro mafi karfi na rundunar tsaro ya kwashi kashinsa a hannu a afirka bayan da ya sha da kyar a kasar mali a watan yulin da ya gabata a hannun mayaka da ke can jaridar ta kara da cewa a cikin makalarta wanda hudu daga cikin wakilanta suka rubuta cewa rashin nasarar da kamfanin tsaro na rundunar sojan hayar kasar rasha ya samu ba a yi tsammaninsa ba saboda irin mummunan kashi da hasara mai yawa da suka yi arewacin kasar mali a lokacin da suke fafatawa da kungiyoyin azwat rahoton ya yi nuni da mutuwar akalla sojojin hayar wagana 46 baya ga mutuwar sojoji 24 hudu da ke kawance da wagana wanda haka ke nuna ɗaya daga cikin manyan gazawar ƙungiyar tarayyar afirka rahoton ya kara da cewa wannan yakin yana ɗaya daga cikin muhimman al'amura da suka bayyana kalubale da wagana ke fuskanta wajen tunkarar yankunan kasar mali da ke da tudu da kwari da tsaunuka wanda ke nuni da karancin karfinsa na tunkarar 'yan bindiga na cikin gida da ke amfani da dabarun yakin sari kanoki rahoton ya bayyana cewa mayakan na azwat sun kware sosai a yankin inda suka yi amfani da wannan dama wajen janyo hasara mai yawa ga sojojin haya na wagana da sojojin mali da ke kawance da su a cewar jaridar new york times wagana da ake yi wa kallo a matsayin bangaren tsaron sojan ƙasar rasha a nahiyar afirka na neman faɗaɗa ƙarfin ikonsa a ƙasar mali da kuma ciki giɓin tsaro da janyewar sojojin faransa ya bari duk da haka waɗannan koma baya sun fara tayar da tambayoyi game da ikon wagana na samar da kwanciyar hankali a yankuna masu rikici na ƙasar ta mali yakin baya-bayan nan a mali ba wani lamari ne ke keɓantacce ba a'a wani ɓangare ne na ƙazaman faɗa tsakanin wagana da mayakan da ke adawa da kasancewarsa a arewacin mali wannan kazamin faɗan da ɓangarorin biyu ke yi na yin barazana ga kasancewar wagana wanda har yanzu bai samu damar kafa cikakken ikonsa a yankin ba masu aiko da rahotannin sun ruwaito cewa wannan yakin ya haifar da samar da faifan bidiyo masu ban tsoro a yanar gizo da ke nuna gawakin mayakan wagana bayan da suka sha kashi sosai a hannun mayakan mali waɗannan al'amura cikin sauri sun bazu a shafukan sada zumunta waɗanda zubar da mutuncin wagana ne tare da janyo tambayoyi game da tasirinsa na yaƙi a mali waɗannan faifan bidiyo da mayakan mali ke yadawa sun nuna gawakin sojojin haya na wagna a kwance a ƙasa a fakaice suna ƙoƙarin zubar da kima da kamfanin tsaron na wagna a matsayin dakarun da ba za a iya tunkarar su ba a fili yake cewa wagana dai yana da wuya ya iya tunƙarar waɗannan kamfen na kafafen yaɗa labarai musamman ganin yadda irin hasarar da ya yi waɗanda aka rubuta a cikin sauti da bidiyo sun kasance masu tsananin wuya ki iya musanta girman kayan da ya sha rahoton ya nuna cewa waɗannan hasarori ba wai kawai sun ɓata sunan sojan magana ba ne ma sun shafi ƙoƙarin ɗaukar su runduna ta daban nan gaba a baya wagana ya dogara da sunansa a matsayin rundunar soji don tabbatar da zaman lafiya da aminci lamarin da ya sanya ake tururuwan neman aiki a kamfanin amma a halin yanzu da yawa daga cikin 'yan takarar shiga kamfanin sun fara jinkiri bayan kallon bidiyon da ke bayyana yanayin yaƙi da hasarori masu yawa wagana ya fara fuskantar babban kalubale ne wajen rike kamfaninsa musamman bayan mutuwar fitattun mutane da suka taka rawa wajen an janyo dakaru zuwa gare shi a matsayin ma'aikata wannan hasarar da aka yi na iya rage yawan sabbin ma'aikata da kuma kawo cikas ga iya aiki yadda ya kamata a mali da sauran yankuna jaridar new york times ta yi nuni da cewa shugabannin ƙasar rasha da ke goyon bayan wagana a afirka sun fara sake duba irin goyon bayan da suke basu bayan da kamfanin sojin hayan ya nuna gazawarsa wajen kafa cikakken iko a kasar mali wannan hasarar da ake yi na iya sa rasha ta sake nazarin dabarunta na soji a nahiyar afirka musamman idan wagana ya ci gaba da fama da irin wannan hasara a jere an ɗauki wagana a matsayin wani muhimmin kayan aiki na ƙarfafa tasirin rasha a afirka amma waɗannan koma baya sun yi tasiri a fili ga wannan hanya kuma na iya sa rasha ta ɗauki matakin gyara domin kaucewa ci gaba da bullar matsaloli a baya wagana ya dogara da dabaru da yawa a afirka don karfafa kasancewarsa ciki har da ba da tallafin soji ga sojojin cikin gida don musayan haƙo albarkatun ƙasa duk da haka raguwar karfin wannan kamfani na iya raunana ikonsa na amfani da waɗannan dabaru yadda ya kamata sabbin masu ɗaukar ma'aikata ba sa ganin wagana a matsayin dama mai aminci wadda ya haifar da raguwar buƙatun ayyukan soja a yankunan da ke fama da rikici marubutan wannan rahoto a jaridar amurka sun bayyana cewa karuwar matsin lamba da wagana ke fuskanta sakamakon waɗannan hasarori na iya haifar da sabon tashin hankali tsakanin rasha da kasashen afirka da suka dogara da goyon bayan sojojin rasha yawancinsu gwamnatoci a nahiyar ta afirka na iya fara neman wasu abokan hulɗa don tabbatar da muradunsu wanda zai iya tasiri sosai kan dabarun rasha a nahiyar ta afirka sun yi nuni da cewa har yanzu ba a da tabbas kan makomar wagana a mali da sauran sassan afirka. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Laraba 21 ga watan Hordot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 15 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 11 ga watan Yunin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1231 da suka gabata a ranar irin ta wato 15 ga watan zulhajji shekara ta 214 hijira kamariya aka haifi imam muhammad hadi Salam wanda ya kewa lakabi da alhadi ko kuma naki limami na goma daga cikin limaman tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madina imam hadi Salam ya karbi ragamar jagoranci na al'ummar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shiratar da su zuwa hanyar gaskiya da kuma tunkuɗe masu al'amuran da suka shige masu duhu a cikin addininsu. a lokacin da limamincinsa dai akwai rikice-rikice da dama da suka faru kuma sarakunan abbasiyawa ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna mulki suna tafiya har zuwa zamanin sarki mutawakkil abbasi wanda ya ga cewa ba zai iya barin wato imam hadi salam yana yada addinin gaskiya kuma addinin kakansa manzon allah sallallahu alaihi ba wanda yake ganin hatsari ne ga mulkinsa a nan ne sai ya ba da umarni a mai da shi garin samira na kasar iraki a lokacin wanda nan ne cibiyar mulkinsa yake don ya kula da ayyukansa a kusa da shi imam hadi salam duk tare da takurawa da kuma sanya ido akan ayyukansa wanda sarki mutawakkil al-abbasi yake masa ya tarbiyantar da ɗalibai da dama wanda suka yi zurfi a cikin ilimin addinin musulunci da tsoron Allah daga cikinsu dai akwai sha Abdulazim Alhassani wanda hubarinsa yake garin rai na kudu na birnin Tehran. Al'imam Alhadi salam mutum ne mai tsoron Allah kuma yana gabatar da ayyukan da suka zama wajibi a kansa ba tare da jin tsoron mai zargi ba. Muna ta al'ummar musulmi musamman mabiya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato murnar wannan ranar. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 445 da suka gabata a rana irin ta wato ɗaya. ga watan Yunin shekara ta 1572 miladiya. Aka haifi Ben Johnson, wani ɗan wasan kwaikwayo da kuma marubucin wasanni ɗan ƙasar Ingila. Johnson ya tashi a hannun iyaye matalauta, sannan yana yaro ya fara aiki ƙarƙashin wani mutum don ya sami kuɗaɗen biyan karatunsa. Amma da ƙarshe dai ya kasa kammala karatunsa zuwa manya-manyan makarantu. Don haka Johnson ya shiga aikin soje a ƙasar Ingila. ingila yana dan shekara 29 a duniya ba wani lokaci ya bar aikin sojin daga nan sai ya koma ya haɗu da wasu mutane masu wasan kwaikwayo sai ya fara aiki da su da farko a matsayin ɗan wasa amma daga baya dai ya fara rubutun wasan kwaikwayo johnson ya yi aiki tare da sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan na ƙasar ingila tun lokacin ne ya fara aikin rubutun wasannin kwaikwayo inda a shekara ta 1437 kawai dai ya rubuta wasanni da dama daga lokacin kuma ya rabu da talauci daga cikin wasannin da johnson ya rubuta na wasannin kwaiko sun hada da robo da kuma wasannin ilimin kimiyya Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan shugaban ƙasar Burkina Faso da juyin mulkinsa wato Ibrahim Tarore. da kuma yadda ya samu ta shi da kwarjini a cikin ƙasarsa da ma nahiyar afirka za mu ji dalilin haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana babu wata rana da ƙungiyoyi mabambanta na tarayyar turai da kuma na ƙasa da ƙasa da ba su yin magana a kan cewa gwamnatin burkina faso tana take haƙoƙin bil'adama da 'yan abubuwan da suka saba doka tun a shekara ta 2022 waɗannan irin ƙungiyoyin suka yi maganganu irin waɗanda har ya zuwa yanzu ba su daina ba a kan batun ƙasar ta burkina faso da jagoranta suna cewa shugaban gwamnatin sojan wannan ƙasa wato ibrahim Traore ya yi alkawalin mulki ga fararen hula amma har yanzu bai yi ba kungiyar human rights watch ta ce kaftin ibrahim tirore ya saba alkawalinsa na mika mulki ga fararen hula domin ya jinkirta yin zaben da ya kamata a ce an yi shi a shekara ta 2024 maimakon hakan yana ci gaba da zama a kan kujerar mulki bayan da ya kara wa kansa wasu shekaru biyar wani zargin da kungiyar ta human rights watch take yi wa kaftin ibrahim tarore shine cewa majalisar soja ta kasar tana murkushe 'yan jarida da kuma duk 'yan hamayyar siyasa wasu daga cikinsu ma sun ɓace an daina ganin su hakanan hakanan kuma suna cewa an ƙayyade filin 'yanci da fararen hula suke da shi domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. ita kuwa jaridar nan ta economist wacce ake burgawa a birtaniya ta buga wani rahoto ne da ke cewa ibrahim tarore ya kore dukkanin sojojin da suke adawa da shi daga cikin rundunar sojan kasar kuma rundunar tsaron kasar tana ƙarƙashin ikonsa shine yake sarrafa ta yadda yake so hakanan kuma duk wanda ya soki salon mulkinsa to makomarsa gidan yari kamar yadda wannan wato jarida ko mujalla ta economist ta ambata ko kuma a bashi makami a ce tafi filin daga saboda ya yaƙi da 'yan ta'adda bugu da ƙari ƙungiyoyin na ƙasashen turai suna tuhumar gwamnatin ta ƙasar burkina faso da kashe fararen hula da suka hada da ƙananan yara a fagen yaƙi da ta'addanci a wani rahoton da ita ƙungiyar human rights watch ta fitar a cikin watan mayu ta ce sojojin tirore haka take kiran sojojin kasar ta burkina faso suna kashe farin hula hatta ambaci wani wuri da aka kashe farin hula ɗari talatin a yammacin ƙasar ta hanyar amfani da jirage marasa matuki da kuma masu saukar angulo an baiwa abin da ya faru a wancan lokacin da sunan kisan kiyashin garin solenzo a yayin wancan harin sojojin kasar ta burkina faso sun yi amfani da jirage marasa matuki. wajen kai hare-hare ƙungiyar ta kuma ambaci cewa bayan kai wancan harin mutanen yankin fararen hula sun yi hijira zuwa wasu yankuna na ƙasar nesa da inda aka kai har-haren kuma mafi yawancin waɗanda suka yi hijirar 'yan ƙabilan nan ne ta fulani wacce a wancan lokacin aka zarge ta da cewa tana goyon bayan masu ɗauki da makamai duk da cewa 'yan kabila sun fito sun kore haka to sai dai kuma sanin abin da yake faruwa a ƙasa da abin da ya jawo wa shugaban ƙasar captain ibrahim traore farin jini da tagomashi ne abin da kafin watsa labarun ba su magana a kai sabanin abin da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na turai suke faɗa akan wannan matashin kaftin na cewa yana take haƙƙin bil'adama da rashin miƙa mulki aƙalla bisa mahanga irin ta turai duk da haka yana da wasu ayyuka a fagen siyasa da tattalin arziki da al'ummar ƙasar suka karɓa kuma ya samu kwarjini da ta goma shi saboda su waɗannan ayyukan da yake yi da suka jawo masa farin jini a tsakanin al'ummar ƙasar ba su fitowa ko kaɗan a cikin kafafen watsa labaran yammacin turai kuma ba su ma ba su muhimmanci ko kaɗan tarore mutum ne wanda yake magana da harshe na ƙalubalantar yammacin turai sannan kuma a lokaci ɗaya yana kusantar ƙasar rasha wannan harshen nashi da magana a kan turai yana daga cikin abubuwan da suka jawo masa farin jini a tsakanin al'ummar wannan ƙasa wannan tagomashin nashi bai kuma tsaya a cikin ƙasar da yake mulki ba kaɗai ya shafi nahiyar afirka a dalilin haka ne ma tashar talbijin din shahararriya ta birtaniya wato bbc ta yi wani rahoto na musamman wanda ya ɗauki takin cewa me yasa shugaban ƙasar burkina faso ya sace zukatan mutanen afirka da kuma yin wani shirin wanda yake ɗauke da takin cewa ya aka yi ibrahim tarore yake da farin jini a tsakanin samarin afirka To a Afirka ana yi wa tarore kallon cewa yana tafiya a kan gwadaban gwarazan Afirka na baya kamar su Thomas Sankara ɗan gwagwarmayan nan mai ra'ayin gurguzu da ake yi wa lakabi da cewa shine ce gubara na nahiyar Afirka. Wannan ne ya sa mafi yawancin samarin Afirka suke yi masa kallon gwarzo. sai dai ibrahim turore ya kasance saurayi ne ɗan shekaru talatin da biyar. kuma duk da cewa kasar da yake jagoranta tana cikin jerin waɗanda ake ɗauka mafi ƙarancin arziki amma ya nasarar jan hankalin samarin nahiyar afirka a lokacin da yi jawabi a taron ƙasashen afirka da rasha ya ja hankalin duniya da ta kai ana siffata wancan jawabin nashi da cewa na tarihi ne ranar 30 ga watan satumba na shekara ta 2022 ta kasance ta musamman a tarihin ƙasar burkina faso domin a cikinta ne wannan matashin sojan wanda sa bai wuce kaftin ba ya jagoranci juyin mulki kuma juyin mulkin nasa ya yi nasara shi ne juyin mulki na takwas a tarihin wannan ƙasa kuma na biyu a cikin watanni tara kacal tare da zaman ɗarɗar da ake yi a cikin wannan ƙasa a wancan lokacin sai dai kuma a lokaci ɗaya al'umma sun fara fatansu a kan wannan matashin soja su kuwa kafin watsa labarun faransa da farko sun bashi sunan mutum mai ƙarfin tasiri da gaske ne cewa yana da kwarjini da kuma ta gomashi a idan mutanen ƙasar amma ta gomashi da farin jini ba su ne kaɗai suke mayar da mutum gwarzo da jarumi ba ita dai ƙasar burkina faso tana cikin waɗanda suka fi tasirantuwa daga yakin da ya barke a tsakanin rasha da ukraine tattalin arzikin kasar ya fuskanci matsala da koma baya saboda hauhawar farashin muhimman kayan masarufi da tsadar su ta rubanya ta kai daraja 30 cikin 100 a ƙarƙashin mulkin paul harry da miba wanda watanni kaɗan da suka gabaci wancan lokacin ya yi nashi juyin mulkin a ƙarƙashinsa ne aka samu irin wannan hauhawar kayan masarufi shi kuwa ya bayyana gajiyawar gwamnatin da ta gabace shi wajen magance matsalar ƙasar musamman wata shafi masu ɗauke da makamai da suke yaƙi da sunan addini ya ce haka yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa da ya kifar da gwamnatin farahular dambiya ya ƙara da cewa kaso 60 cikin ɗari ne na ƙasar burkina yake a hannun gwamnati sauran ƙasar yana a hannun masu ɗauke da makamai ne a wani gefen kuwa sojojin faransa suna nuna tasu gajiyawar wajen magance matsalar masu ɗauke da makamai a dalilin haka baƙin jininta ya ƙaru a wajen al'ummar wannan ƙasa wacce dama can suke mata kallon 'yan mulkin mallaka kuma suke ɗaukar cewa ita ce ma ta ƙirƙiri ayyukan ta'addanci saboda ta ci gaba da tatsar wannan ƙasa da kuma mulkin mallakarta. har ila yau al'ummar kasar ba su mance da yadda faransa ta zama mai taimakawa ɗan kama ya ƙarshe na kasar ba wato blaise campore wanda suka yi wa kallon cewa shine makashin thomas sankara a shekara ta 1987 ya ci gaba da mulki har sai da al'ummar kasar suka yunkura suka yi bore suka kifar da gwamnatinsa a shekara ta 2014 to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don shirin namu ya bi ƙarshe ba a fitowa ta gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya wato bayani akan yanayin da ibrahim traore ya sami wannan ƙasa a lokacin da ya farda gwamnati domin jin dalilan da suka sa yake samun shi da farin jini to kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku kasashen larabawa ƙarƙashin jagorancin Saudiya sun bayyana rashin jin daɗin su ga Isra'ila kan hana su ziyartar yankunan Falastinawa. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ke kokarin ganin kasashen duniya sun amince da palestino a matsayin ƙasa sunana hassan barka a gadas malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan radin jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Niger. Wannan hannun da Isra'ila ta yi wa kasashen larabawa to lalle hakan ya yi daidai ya daidai wannan hakan ya daidai saboda menene tunda sun nuna kansu a matsayin munafukai suna munafurta musulunci a duniya to dole ne isra'ila ta nuna haka kuma hakan da isra'ila ta nuna da cewa ta fi karfin su kenan tunda sun nuna su matsayin munafukai ne suna zaluntar ainihin al'ummar musulman duniya kuma sun zalunci musulunci sun zalunci musulunci kuma sun zalunci al'ummar musulman duniya kuma insha Allahu kaskanci ba za su ganshi ba sai in sun ma mutu kuma Allah da ɗaiɗaiku daga cikinsu tun kafin su mutu za su ga kaskanci bisa ga ainihin watsi da suka kai da addinin musulunci kuma suka suka tozartar da addinin musulunci kuma an Allah yarda sai sun girbi abin da suka shuka tunda sun nuna su munafukai ne da fatan ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci masu gwagwarmaya akan musulunci musamman jamhuriyar musulunci ta Iran da sauran kungiyoyin mu na musulmai waɗanda suke yaƙi na Allah da annabi domin ci gaban musulunci Ubangiji Allah ya ƙara ba su nasara, Allah ya ɗaukaka su, Allah ya ba su nasara, Allah ya ƙasƙantar da Isra'ila da gwamnatin Amerika da dukkanin wasu masu goyon bayan su a duniya duk lungu da sako da suke a faɗin duniya. Ibrahim ya wanke hula a garin mai godakin mu Niger. Assalamu alaikum Radio Tehran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da ra'ayikanmu na da kullum mai magana alkasum ne a gadas a yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan eh, haramci wanda haramtacciyar ƙasar Isra'ila tamma a eh, haɗaɗɗiyar ƙungiyar larabawa na haɗin kan musulmi hani na ganin cewa kas kuskura su kai ziyara a cikin gaza to ni gaskiya a gani na wannan abu na farko wanda ya jawo shi babu kamar kasashe na laraba wanda suke tutiyar su kasashen musulunci ne amma kuma suna mai huda aiki wannan shi kawai ya jawo wannan raini amma ka dibi irin eh, yakin ukraine da rasha kasashe na eh, turawa irin yadda suke taimaka ma kasar ukraine da irin ziyarce-ziyarce da suke kai ma kasar ukraine amma ka dibi al'ummar musulmi yau an gaza samun kasa ɗaya wadda za ta yi yunkuri ƙasa guda ce amma kuma hayo don tsananin aƙida ta musulunci ta ɗan bambanta sai ka gani ana ma adawa da wannan ƙasa kamar ƙasar iran ita ɗaya ce yau take take magana da sunan musulunci kuma mun tabbatar da cewa da gaskiya ne take wannan magana ba da fatan baki ba saboda mu mun tabbatar da cewa in ba dan iran ba da yau hamas gaskiya ba yadda za a yi eh, isra'ila eh, da gagari kama cikin birnin gaza wannan abu muna jan hankalin ƙasashen musulmi dole ne sai an samu kasar da za ta rinka aiki ba wai na faɗi da baki ba a zahiri ka kasa ƙasa e yemen amma hayo akwai wasu ƙasashe na musulmi wanda suna kallon su yan husun ba su halatta ba ko kuma e wasu akidin su wannan wannan abu yana nuna cewa rauni na e, e, haɗin kan musulmi wannan kuma shi kawo mana koma baya amma idan da duk da zamu mance da wani bangaranci namu da wasu mazabobi namu mu kalli abin da ya haɗa mu la ilaha illallah to ya dace duk wani musulmi da yake faɗin duniya idan yana cikin wata sharabta to ya dace ƙasar nan ta yi amfani da wani karfin ta na zahiri wanda ake gani tana da shi ba kawai na fatan baki ba radio iran alkasum ya agada su tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga Ango Sabon Gari ga makaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya hakan ya bayyana a zahiri cewar Isra'ila ba ta son ta ga Falasɗinawa sun zauna lafiya. Ganin yadda kasashen duniya suke kiraye-kiraye na ganin an tsagaita wuta ko kuma an hwasa yakin ma ga baki ɗayan shi. Amma muna ga yadda Isra'ila take kokarin sai ta mamaye falasinawa to muna kira ga kasashe na duniya musamman ma na musulmi to mu dukufa da yi ma isra'ila addu'o'i ganin cewa ubangiji allah ya ba falasinawa nasara akan isra'ila na gode tashi lafiya mai magana hassan umar daga anguwar sabon gari da magaramcin burin Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya. A hakika wannan matakin da kasar Isra'ila ta ɗauka na dakile ziyarar da 'yan uwa larabawa suke son kaiwa wajen yankin Falastinu abu ne da bai dace ba muna tarar da allah wadai da wannan mataki na isra'ila kuma ƙarshe muna fatan allah ya kawo wa al'ummar falastino ɗauki da kuma agajin gaggawa ya kamata gwamnatocin ƙasashen musulmai su ɗauki matakin da ya dace a kan wannan al'amari da fatan za ku tashi lafiya sunana ibrahim dan fulani yayari daga jihar bauchi a tarayyar najeriya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci iran barka ku da yau barka ku da wuri haka farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa gidan jamhuriyar nijar jihar maradi dangance da a eh, ƙasa isra'ila ta hana kasa larabawa zuwa falasini don su ga irin gallaza da ake musu to mu wannan abu bai zo mana da mamaki ba kuma mun san dama haka haka shine a ranar da suke jira ai larabawa ba wanda suka cuta ma musulmi sai larabawa ba yau ake kashen falastinawa da mutanen ƙasar hamas larabawa suna ji suna gani suka kyale suka yi shiru don jin tsoron ƙasar faransa da amerika sun zamana 'yan amshin shata 'yan abin rima a sha kiɗa kuma haka da wannan ƙasa ta yi muta mana daidai ta nuna ma musulmi dama su e, ba da musuluncin suka inkari ba haka da ta musu ta yi daidai Don mai kishin musulunci wanda duk ya san musulunci ba yawa muke gwagwarmaya ba A kan cewa ana gallaza ma falastinawa da hamas muna kira a kan 'yan uwan musulmi na duk duniya gaba ɗaya a kama ma waɗannan musulmi da addu'o'i mu muna da makaminmu mu shine Allah Allah subhanahu ta'ala kenan mu duk kuka gaya mu Allah amma kullum sai ka ga ana haɗa kai da jabun musulmi ana cuta musulunci wannan abun kaɗan da ni suka fara gani haka da wannan ƙasa ta muku ta muku daidai Allah ya rakata ki gona Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo jamhuriya musulunci ta kasar Iran. Mai magana Alhaji Usman daga garin Guda zagama girma Sogo lokar gamin Kaduna Najeriya. Ni ba zan tofa lokacin baki na game da hanin da Isra'ila ta yi ma shugabannin Laraba Saudiya da su kasar shiga kasar Falasɗin. lalle a wannan abun zai nuna mana cewa lalle larabawa wannan suna da matsala ya kamata su yi kishin addinin musulunci kuma su yi kishin musulman yan uwansu domin musulmi kamar yadda Allah yake faɗa wa shekarar Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu innamal mu'minuna yake wato fa asalihu bayna akwaikum la'allakum turhamuna ke cewa ya ku musulmi sun duniya cewa mu'minai musulmai dan uwan juna ne to ya kamata ku kyautata tsakaninku to me ya kamata su yi su tsaya su jajirce game da wannan rigimar da ke faruwa a zirin gaza su hana yahuda wannan da saudiya da sauran laraba sun hada kai wallahi da yanzu an dakatar da wannan fadan da ake yi to sun juya baya sun nuna ba su sai dai a hada baki da su a shi da yan uwansu na wannan abin kunya ne to ya allah muna ga duk masu tallafa mu wannan yahuda da masu haɗin kai ubangiji allah ka karya mana su allah ka karya su allah kada ka ba su nasara ya allah ka ɗaukaki ƙasan iran allah ka ba ta ikon mamallakan makamin kare dangi Allah ka ba su karfin gwiwa da karfin imani da kuma kara masu karfin gwiwa da magana hajji usman daga kaduna najeriya na ku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan radiyon a eh, musulunci tehran mai magana suna na samuna suke dan mata limanci birnin wadda jamhuriyar nijar dangance da wannan wuri daga sun barka ina maka fata alheri a bisa wannan kafar kasa da ta dauki kuduri na hana kasashen eh, musulunci shiga kasar palestinawa don su da abin da ake yi to alhamdulillah wannan bai zo da mamaki ba saboda su ne shugabannin na musulunci abin tambaya a nan shine yawa muna addu'a tare da mata Allah ta'ala ya maido rinjaye da shugabancin musulunci ga shugabannin tehran dangance da jagoranci eh, da suke yi na kishin addinin musulunci idan allah ya ba tehran jagoranci addinin musulunci a duniya to insha Allah ta'ala za a kakkaɓe kaftin daga isra'ila amerika shi duwar kasar kafirci allah zai karyata amma abin da nake so a nan mu tuna 'yan uwa mu ne da kanmu ke cutar kanmu da kan musulmi a cikin musulmi ake samun wanda ke ba da labarin yan uwanshi musulmi a baya dan abin da bai kai kawo ba a cikin musulmi ake samun cin amana da karya da yaudara a cikin musulmi ake samun annabimanci a cikin musulmi ake samun mafiya to yan uwa musulmi in mu gyara wannan ɗabi'a ba wa in mun ki ban magana Allah mun ki gyara da Allah sai Allah ya dauko malaiku shi turu su gyara addinin sannan kuma mu tafi shaka shi lahira saboda ka ra'ayina a yi kokarin a kiyaye a yi tsoron Allah Allah ba ta Iran eh, ƙarin gwiwar jagorancin al'ummar musulmi duniya wannan shi ne kawai na za a kaba dukkan wasu kafirai na duniya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko da sunana na Abdullahi Tela Yaro ne ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi. Malam hassan barka dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na ina mu eh dangance da wannan mataki da isra'ila ta ɗaukan ma wannan shugabannin na musulunci kuma shugabannin larabawa eh karkashin jagorancin saudi arabiya na za su kai ziyara yankin falastina ya dangance da wannan dakatarwa da ta yi musu sai mace gaskiya ba mu ji daɗin haka nan ba ba mu ji daɗin haka nan ba duba da cewa idan sun zo za su kwato ma waɗannan 'yan uwa nasu musulmai da haƙƙi da haƙoƙin da ake sanyi musu akan wannan tsari da ake ciki to kuma gashi san hana kenan ka gani wannan abu ne ake cewa Allah wadar naka kai lalace raƙumin daji ya ga na gida da can wannan shugabannin eh, musulunci na bangaren saudi arabiya da duka wanda suka goyon bayan kasar saudi arabiya ka gani da abubuwan da amurka take da isra'ila duka su ne suke da goyon bayan haka da suka ɗauka suka ce wannan abu da isra'ila take ma wannan musulmi na gaza ba kasar aika da ce wannan abu bai yi ba ko su da yau ga kuma ta kuma ta a kan. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da ta shara kuna magana da halilu musa daga maraɗin allon tsoho a jamhuriyar niger muna godiya akan wannan maudu'i da kuka ɗora muna na tsakanin kasashen larabawa da ƙasar bani yahudu da ta hana su su shiga yankunan falastinawa domin su gane wa ta ta'annatin da take tafkawa yasa suka hana kuma ba komai ba ne wannan munafincin ƙasashen musamman ita karan kanta Saudiyya da ta kasa ɗaukan nauhinta su aje duka bambancin aƙida da yankuna da launin fata su zo su haɗe da iran duk da dai aƙida su ba ɗaya wace ba ba a samu ɗan halak ba ba a ya shi a yi hankuri a zamana a ceci wayannan bayan allah da suke wannan yankuna ba ma falastina su kaɗai ba duka yankunan na yammacin su kogin jordan da su da dama da kasashen da su kewaye da isra'ila su Syria duka suna cikin azabtarwar isra'ila ya kamata a iyantar da su a tsaya musulman duniya su ɗinki da baki ɗaya da baƙaƙi da farari. Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Teheran sunana Uda Mamadu a jitkori a ƙaramar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A maurin da kuka sa na wannan karin akan ƙungiyar ƙasashen Laraba wanda ta yi eh, eh, ta nuna ba ta ji daɗin da kasan isra'ila ta hana su ziyartar falasinawa to ni ina kira ga kasashen laraba musamman kasan saudiya da sauran kasashe irin su iran iran ne yake da kasashen musulmai wanda shi ne lalle ya tsaya a kafafun shi assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran magana murtala ne wanda nake dangwami na jihar maradin jamhuriyar nijar wannan mataki wanda isra'ila da dauka kan kasashen laraba to ayyamin sai su falka eh, can da ji suka yi amma yanzu ya su walaka suna suka yi abin wata riba ce ba kasashen su ne aka ma yakin ba kamar su ne da isra'ila da su da jiran gaza ne suke yaki musamman musamman da larabawa ne ake musulmi da su ne yaki eh, yanzu ya su walaka su gane yanzu su gane lalle da musulunci ne take faɗa baki daya da musulmi wanda yankin jiran gaza su ne take so duka ta hallaka su ne take so ta hallaka duka ta samu ya kamata larabawa su daukan kan masu daukan makasu mataki akan wannan ƙasar walaka daga baccin da suka yin bacci ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarim dan kasar Maradi. Da fatan kuna lafiya da fatan Allah taimaka muku. To abinda mu za mu ce akan wannan mataki da ainihin Isra'ila ta dauka akan kasashen Larabawa mataki ne wanda Isra'ila ta leƙa ta tsinka ta gane larabawa kawai mafi yawancin roho ne sun riga tsoro ya shiga zukatansu mutane ne waɗanda ba sa son su zuba da jininsu saboda musulunci ba abin da suke so duniya suke so kawai su dai su hole su rayu su yi ta bashasha su yi ta ashararancin kawai shi yasa ta gane abin nan ne yanzu tana iya azama irin irin wannan wannan matakin ta isa ta isa yanzu iran ta ce za ta je ta kai ziyara daidai wuri kaza a bannan isra'ila ta ce ba a isa ba ita ta isa amma tun da laraba sun lalace sun zan ba wani abin nan ba komi tana iya tana iya hada masu sun san yanzu larabawa sun watsar da kawunansu sun watsar da al'adunsu da addininsu da komai nasu sun ɗauki kawunansu da komai nasu sun ba amerika da isra'ila suke sarrafa su to don haka komi suna iya abin nan amma dai muna fatan allah ubangiji ya sanya tunani a cikin zukatansu su gane ho wannan abun malam su ne ake kaskantarwa ba wai mutanen palestina ba dan mutanen palestina ko a yanzu aka kare su duka sun tafi da izza sun tai da izza su da addinin su da komai yanzu larabawa kunke da saura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo ciki a nan tilastan duka aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.